assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna goma sha biyar ga watan muharram hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina yana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya yi daidai da ashirin da tara ga watan goma na shekara ta dubu da goma sha biyar amma a shekarun girigori kamar kowace alhamis ga shi buwaye gagara misali mai sama mai ƙasa da kowa da komai nasa ne ya sake haɗa mu a wannan masallaci masjidun rahma da ke cikin garin bauchi don ci gaba da karatu cikin littafin bugyatul mushtaqi fi sharhi risalati shekhul islam ibn taimiyata ila ahalil iraq littafi ne wanda asalinsa shehin malami abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn abdullah ibn taimiyat al-harrani annumairi ad-dimashqi rahimahullahu ta'ala ya wallafa malamina a doktor abu abdulrahman muhammad sani umar musa hafizahullahu ya yi wa ta'aliki da ƙarin bayani da sharhi ya sa masa suna bughyatul mushtaq <clears throat> fi sharhi risalati sheikh islam ibn taimiyyata ila ahli iraq abin mai nema abin nema ya samu cikin ƙarin bayani kan saƙon da sheikh islam ibn taimiyya ya aika wa mutanen iraki idan kuna biye a satukan da suka gabata biyu muna maganganu ne a kan yadda mutum zai ba wa kansa kariya daga fadawa eh, zuwa batacciyar hanya a wancan satin mun ambata cewa mutum ya yi riko da alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nagartacciya wacce ba riba ba ya kuma bi turban magabata eh, insha Allah zai dafa tudun mun tsira a wancan lokaci dai mun yi ta magana a kan yadda a kuma wato idan san zuciya ta haɗu da jahilci yadda ke saurin kayar da mutum akan hanyar daidai ta jefa shi akan mummunar hanya yau malam zai yi ƙarin bayani ne dai kan abin da ya ɗauko na bayani akan yadda mutum zai tsira sai ya ce wa ammal alim amma masani mai ilimi wanda ya san allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi ake nufi a nan gurin ba ana nufin masanin abin da ba alkur'ani ba allah cin alkur'ani ya siffanta kansa da cewa shi masani ne allah maɗaukakin sarki ya yabi ilimi a cikin alkur'ani ya yabi masu ilimi allah in ya koro zance a wani guri ma cewa yake yi ba masu gane irin wannan magana da ake yi sai masu ilimi sai da ya kai Allah maɗaukakin sarki ya ce har yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab shin yanzu waɗanda suka sani da waɗanda ba sani ba tsakanin haske da duhu tsakanin ɓata da shirya za su taɓa zamtowa daidai ko kaɗan innama ta tazakkaru ulul albab amma masu hankali da tunani su za su rungumi tafarkin ilimi dan shine hanya ɗaya tilo da in mutum ya bi zai gane hanyar Allah da hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi duniya ya batta wa amma al'alimul adilu amma mai ilimi mai adalci shine wanda bai rungumo ilimin da yake bata ba wanda ya ce shi ilimin addini zai hange shi ne amma da mahangar 'yan falsafa kowane abu na addini ba zai amince da shi ba sai in ya yi daidai da hankalinsa ko kuma ya ce a'a shi yadda yake kallo wa duniya wato haka zai so ilimin ma ya kalli duniyar ya ce abu kaza a gani na ƙauyenci ne abu kaza jahilci ne abu kaza gidadanci ne wai da haka yake nema ya tsira to wannan azalimin mai ilimi ne wa amma alimul adilu fala ya ƙoro illal haƙa ba za ka ji wani abu ya fito daga bakinsa ba in ba gaskiya ba wala ya tabi illa iya baya bin wani abu in ba gaskiya ba don ilimi ba a masa kara ba na cewa wannan matsalantun da dai malamina ne ya faɗa Ah, babu maganar a ce in faɗi saɓanin wannan ra'ayi ko da kuwa ba na ganin haka ولهذا ya يتبع المنقول kula sabita النبي sallallahu alaihi عليه وسلم saboda haka wanda yake bin abin da aka cizgo aka ciro aka rawaito wanda kuma yake tabbatacce nagartacce ingantacce ba riba-riba ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko irin abin da aka ciro wa kulafaihi daga khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo cikin hadisin irbadu bin sariya cewa abu tafarkin su alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin bin nawajizi wa iyyakum wa muhdathatil umur ina jawo hankalinku ina muku gargadi ku yi rikon kankamo ku buturbar sunna ta ku buturbar khalifofi na shiryayyu masu shiryarwa abu alaiha bin nawajis ku rike su gamgam da haƙoranku ku rike su gamgam da dasorinku wa asabihi da sauran sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bayan manzon Allah sallallahu ba waɗanda suka san shirya kamar sabon manzon Allah su ne wanda alkur'ani ya ce wanda ya bi turba ba irin tasu ba babu ruwan Allah da wannan turba ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا duk wanda ya raba hanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan shirya ta bayyana masa kuma ya bitir ba ta sahabban nan ba ba ta mominan nan ba wannan zamu rabu da shi in ji Allah fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad hitadaw wa in tawallaw fa inna ma fi shiqaq fa sayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul alim ku ma sanyin imani Allah ba zai karɓi imaninku ba har sai kun yi imani da irin abin da sahabban nan suka yi imani da shi idan kuma kuka yi watsi kuka riki wani abu to kuna cikin bulayi kuna cikin wato galantoyi kuna cikin mai wato hayaniya ba ku ba kan turbar daidai wa immati ahali baitihi da kuma wato shugabanni jagorori cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh islam ibn taimiyya duk da ya san iyalan gidan manzon Allah suna cikin sahabbansa amma sai irin abin da ake cewa zikirul khasi ba'da ammi li ziyadati bihi tanazzalu malaikatu والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين تنزل الملائكة ملائكو سنة سوقا تكين سما أكوي ملائكة جبريل شيبا ملائكة بني با أي تارو يا أي تارو تكين ولد متاني سنها دا أقول تكين هدا قبنا shi ba mutum bane ba amma ambace shi ne saboda gwada matsayinsa saboda haka shekul islam ibn taimiyya a nan gurin ya ambaci iyalan gidan manzon allah salasalama saboda su ne ake cewa wai wasu ba sabon don ya gwada maka cewa turba ɗaya ce shi ne ce turbar manzon allah kenan da sahabansa da iyalan gidansa مثل imam علي بن الحسين زين abidin kamar imam ali ibn الحسين zainul abidina wanda shine liman na hudu cikin limaman shi'a a yadda suke riyawa fa wai sai na ali ne farko cikin jagoransu sai kuma al-hussein ibn ali ibn abi talib sai al-hassan ibn ali ibn abi talib sai kuma ali ibn hussein zainul abidina yan uwana ku biyo ne nima na bi mala a ƙasar littafin ya ƙaro bayani kan wannan mutumi waye shi ya ce huwa abul hassan au abu muhammad alkunyarsa abul hassan ko abul muhammad yana da wahala mutanen da kaga wani ba shi da alkunya ko ba haka ba amma mu yanzu kuwa da wahala abubu nan ba mu cika damuwa da wannan abun ba me alkunyar kamala abu amir kaifa abu abdurrahman kaifa abu lashe. abul abbas ni kuma abu aisha muhammad abu muhammad ali ibn hussein ibn ali ibn abi talib al-mulaqabu bi zainul abidina wanda ake masa wato laƙabi da zainul abidina ƙawar masu ibada shi ba wai kawai karatun ba ba wai kawai yana turan ƙoda shi dan dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane ba shi dan cikin gida ne a gidan manzon Allah a'a ya fi fice da kuma tsananin ibada da bautar Allah subhanahu wa ta'ala. kaga yana da kyau ya kara da min da wanka wa huwa ali asghar shine ake cewa ali karami ko a gidajen makwai ko zaka ce magaji karami magaji babba ko Ahmad junior da Ahmad senior wa huwa aliyu al-asghar saboda shi ma sunansa aliyu babban aliyu wane ne a cikin gidan ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa laysa lil husaini radiyallahu anhu aqibun illa min waladihi husain ibn ali ibn abi talib ba shi da wato tsatso duk abin da ya saura na tsatsan husainu dan ali ibn abi talib ya fito ne daga tsatsan wannan mutumin saboda lokacin da aka ritsa sayyidina Hussein ibn Ali ibn Abi Talib a Karbala karkashin jagorancin Ziyad ibn Abi an kashe duwan wanda yake tare da shi iyalan gidansa kusan mutum saba'in iyalan gidansa kusan mutum saba'in wanda kaɗai ba a kashe ba shine Ali ibn Hussein shi kuma a lokacin yana fama da rashin lafiya ne mai tsanani duk da cewa yana gurin amma sai suka tausaya masa don Allah ya kaddara cewa abin da zai saura na tsatsan sayyidina ali abin hussein ibn ali zai fito ta hanyar hussein ibn ali ibn abi talib ne ali ibn hussein ibn abi talib min sha'ban an haife shi a shekara ta talatin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi za ku ga wani abu mai kama da biyar ana so a sa hijiriya ne sai aka yi kuskure ko saboda haka ba ɗari biyar bane ba talatin da takwas ummuhu ummu waladin yuqalu laha ghuzala mahaifiyarsa ummu walad ce me ce ummu walad idan mutum ya sadu da sadakarsa ku yangarsa baiwarsa daga zaran ta haihu to shikenan ko da bi yan ta taba ita zama mai ummul walad eh, ita yar ɗansa ne ita yar abinan ita uwar ɗansa ne kai uwar uwar ɗansa ne barin ba ku labari ko kun san me yasa mutanen farisa mutanen iran suka makalkale wa wato iyalan gidan manzon allah don a ce wai addinin da suke yi da gaske ne kusan dalili saboda shi ali ibn hussein wanda muke magana a kansa zainul abidina shi mahaifiyarsa ba balarabiya ba ce ba ba farisiya ce ko kun san lokacin da aka yi gazotul qadisiyya wacce a wannan yakin ne aka ci nasara akan daular farisawa an samu sadaku da kuyangi da yawa sayyidina umar ibn al radiyallahu anhu da ya samu wata galleliya sai ce wannan a bawa jikan manzan Allah sai aka ba da ita wa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib sai ta haifa masa Ali ibn Hussein kun su ko ba su da abokin gaba kamar sayyidina Umar dan abin da wasu ke toron ko da shi cewa wai su ma suna da alaka da manzan Allah to ai sanadin abin da ya sa hakan ya faru ba sai na umar bane ba amma sai dai ka san mutum in ya ka duk inda wato kake da falala ba zai faɗa ba ba zai tabbatar ba domin kiyayya da hasada makanta suke sawa mutum idan to mutum baya iya gani sai san zuciyarsa nasha'a ma'a walidihi ya taso tare da mahaifinsa wa shahida ma'ahu karbala ya halarci karbala gudun da aka yi yakin ko eh, walahu eh, salasin wa ishirin na aman a lokacin yana da shekara ishirin da uku walamin sharik filikital amma shi bai shiga cikin yakin ba limaradin kana asabahu saboda rashin lafiya da yake fama da shi walam yaqtulhu junudu ibn ziyad sojojin ziyad ibn ziyad ubayd ibn ziyad ba su kashe shi ba rahmatan bihi saboda tausiya masa wa huwa min sadati tabi'ina wannan yana daga cikin shugabannin tabi'ai kana aliman malami ne masani wari'an kuma mutum wato mai gudun duniya su ko yanzu sai ka ga mutum da katar lawani amma yan zai ja aya sai ka ji suna kokowa da ita ko ayoyin ƙasa-ƙasa ko a nan garin ko a garinku ko a inda kake tuno wani wanda yake dan shi'a mahaddacin alkur'ani sai dai in ya dace alkur'anin gaba ya shiga shi'ar saboda ba sa daukan alkur'anin da mahimmanci tattauna da su ku fara jawo ayoyi za ga suna tauna ayoyin ba daɗi suna ƙare-ƙare da rage-rage suna cakudawa saboda alkur'anin ba shi da mahimmanci a gurinsu da za su haddace shi ma ko kuma kawai su abin da suke so hayaniya suke so su tayar wari an kuma za a gan shi mutum ne mai gudun duniya su kuwa me in kana duniya sunna ka shiga shi shi'a sai ka dawo kai ba dan iska ba saboda wai kai ma kana addini ko a lokaci guda kuma babu alamar nutsuwa da kwanciyar hankali da yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya a fuskarka babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mafi alherin mu'minai sune waɗanda daga zalan an su masu yatin Allah kana zuwa gurinsu kana zuwa tare da su sai gaji kana tuna mai lahira sai ga zuwa da haduwa da su yana sa maka kwanciyar hankali da jin daɗi wa kana yulaqabu zainal abidina li ibadatihi ana masa laƙabi da ƙawar masu ibada saboda tsabar ibadarsa lahu iddatu abna yana da 'ya'yaye da yawa a asharuhumul imamu zaid Ah, mafi shahararsu shine zaid wa muhammad bakir da muhammad bakir wa umar da umar kaga shi baya gaba da umar koya sayyidina ali mana gaba da umar inda fatima tana gaba da umar fatima da sayyidina ali suna da ya mai suna ummu kursum waye mijinta umar radiyallahu ta'ala anhu shin kuna tsammanin zaka aura yarka ga mutumin da kake tsana wanda kake ganin sa'ar ne kafiri duk abin da ba gaskiya bane ba baka bukatar dogon karatu sai ka samu abinda da kame ka warware shi wa haula'i thalatha ahlu ilmin wa wara'in waɗannan duka guda uku da zaidu da muhammad al da umar dukansu wato malamai ne ko mutane ne masu gudun duniya shahada zainul abidina maktala abihi wa ikhwanihi zainul abidina da idansa a gabansa a kashe babansa da yan uwansa wa abna a umumatihi da 'ya'yan baffaninsa ma'al hussein tare da hussein fa galaba alaihi husn wato tun daga wannan lokaci kana ganin su zaga cikin damuwa amma damuwar da ya shiga bata sa kuma yana ɗirka wa sayyidina umar da abubakar da usman ashar ba kamar da wasu ke yi imani ne zai maka birki ya zamto cewa kowane abu za ka ringa ba shi matsayinsa iyayen da yake dan adam da gan shi nan kowa yana rigima to amma rigima in ta haɗa ka da wani za ka yi ta daidai ruwa daidai mai daidai gari ba wanda bayan da aka ce a musulunci kullum ka ringa zama a ringa takaka in ka yadda a hakan ba shi ka yi laifi ba amma kuma an karama in daidai gwargwado ne ba ce ka yi laifi ba wajen za'o sayi'ati sayi'atun misluha da itada alaikum fa'atadu alaihi bi misli ma atada alaikum fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin in aka yakuri yafi amma kalama ba aikata taron ba Allah ka ba mu Allah ka samu mu cikin masu hakuri yana da wahala Allah ka samu ciki inna ma yuwaffa sabiruna ajruhum bighairi bɛgɛri hisan fa galaba ale yi huzunu fa kana kathira buka ya kasance mutum mai yawan kuka fa kila lahu fi dalika sai aka ce masa me yasa ka ke da yawan kuka ne yace ce in na ya kuba alayhi salam ba ka aina ko ala yusufa wala mi yi ulam an na mata ya ce ya kuba alayhi salatu annabin allah da a yan uwansa ɗansa yusufa suka haɗe masa baki suka raba shi da mahaifinsa da ke ya suka raba shi da yaransa da ke ƙauna ba ya yi kuka ba amma dai bai mutu ba ko sadakar ku damu nima wannan iya kukan iya abin da zai faru kenan in wannan ba zai sanadiyar mutuwa ta ba wa inni ra'aytu bid'ata ashara min ahli baiti yuzbahuna fi ghadatin wahida naga wato yan uwana goma da yafi ana kashe su a rana guda a guri guda fatarauna huznahum yadhhabu ala an qalbi abadan shin kuna ganin cewa wato wannan bakin cikin zai tafi a zuciyata zai tafi a me a zuciyata in aka maka abu you can forgive but you can't what forget ya eh, za ka iya mantawa za ka iya mantawa zaka ka amma mantuwa na da wahala mantuwa na da wahala wanda ya maka alheri ba za ka manta da shi ba wanda ya maka sharri ma ba za ka min ta da shi ba tsara kada ka dauka cewa za ka yi mutane abin daga dama kuma ka dauka za su manta su da hankali قد خرج علي, علي قد خرج علي بن الحسين بعد معركة كربلاء وقلبه حزين على مقتل أهل بيته أمام عينه يا برو ينكن كربلاء yana cike da bakin cikin abin da ya gaya na kashe danginsa kana ali ibn hussein kariman mutum ne wanda yake mai karamci ba marwaci ba mana rawa ba ta da mi gurbi a musulunci yawa kada mu ji kai ala sunna ne kuma ce mana mai. marwaci ne kai alladhina yabkhaluna wa ya amuruna nasa bil bukhli wa yaktumuna ma ata ma atahum min fadlihi wa atadna lil na azaban muhina wato dan shagube qur'ani yake cewa alladhina yabkhaluna waɗanda suke yin rowa wa ya'muruna an-nasa bil suna umartar mutane su yi rowa umartar nan either impliedly ko me expressly ko ko kai tsaye ko kuma ta hanyar me dan waken zagaye sai Allah ce wa atadna lil kafirina azaban muhina kafirai mun tanada musu azaba wacce take wulakantaciya ba ce su ba ne ba amma dai wato sun ya wato kusan masu wasa ba mako masu ɗaya da mi da kafire wuta nan Allah ka kiyashe mu saboda ka yan wana musulunci addinin mai kyauta ne musulunci addinin mai hungo ne ko amma musulunci ko ba addinin mai bara bane ba muhibbalil masakin yana son miskinai wal fuqara da talakawa ƙananan mutane abin so ne abin ƙauna ne wato malam an raba ka da daɗin duniya saboda kai yanzu ba ka da contact da me da ƙananan mutane ba ka da wato ba za ka iya alaƙa da talakawa kama sansu su ba kullum kana cikin jiniya ko an gwarku duk mawadata ne wato zai za ka wato ɗan eh, kyauta an kai ta daɗi ake ji a zuciya ka ringa wato tafiya kana ganawa da waɗanda suke mabukata don galibi mutanen allah ana samun suna cikin talagawa masu ƙarin ƙarfi allah kuma shi ba yana duban dukiyarka ko mulkinka ba ne ba yana kallon zuciyarka ne da aikinka dan manzon Allah kace rubba abdin ash'atha aghbara madfu'un bil abwabi lau aqsama ala Allah la abarrahu cikin bayi akwai wanda za ka ganshi butu butu ka ganshi jiga jiga wujari wujari ko ko eh, amma lau aksama alallahi la'abarrahu da zai ce wallahi sai abu kaza ya faru sai Allah ya mi ya sa abin ya faru saboda matsayin sa gurin Allah ba zai sa shi ya kafara ba wa kana yahmilu aljiraba alkhubza ya kasance yakan dau daran daro cike da me da masa ala zahari ya goya a gadon bayansa bil laili da dare fa yatasaddaqu bihi ya sadaka wa mai washi yana sadaka wa mabukata to amma mu ko yanzu ko in kana ma yin sadakan so kake ai me a sani na'am in tubdu sadaqati fa ni'ma hi in kun bayyana babu laifi amma in kuka ɓoye kuma ya fi alheri ko ba haka ba saboda a cikin hadisi manzon Allah ta cikin mutane bakwai da Allah zai sanya su a inuwarsa ranar da babu inuwa sai tasa wa rajulun tasaddaqa bi sadakatin fa'afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu akwai irin mutanen nan da suke ba da kyauta da sadaka wanda suke matukar ɓoyewa ba sa so a san sun yi kai ƙarshe ma yana yi ƙoƙarin da ya ce da hannun dama yake bayarwa yana ɓoyewa mai hannunsa na hagu hagunsa bata san abin da daman suke bayarwa ba saboda haka yan uwana farko a ringa yin taimako man nafasa a mu'minin kurbata min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbata min kurabi yawmil qiyamah duk mutumin da ya yaye wa wani musulmi bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya Allah zai yaye masa bakin cikin mai lahira wa man yassara ala mu'asirin yassara Allahu lahu fid dunya wal akhirah wanda ya yalwata wa mutumin da ke cikin kunci Allah zai yalwata masa a duniya da lahira bayan Allah in ka yi alheri tun daga nan duniya za ka fara gani al'umma ana cikin bukata masu shi su dan kawo su taimaka Allah maɗaukakin sarki da ya baka kai da mai za ka yi wa mutane rowa wa kana ya ya kasance yana cewa sadaqatul laili tutfi'u rababar rabbi sadakar da aka yi ta a ɓoye cikin dare tana rufe fushin ubangiji wa bawa wato nawirul kalba wal kabara tana haskaka zuciyar mutum tana haskaka masa kabari wa takshifu an al'abdi zulumata yawmal qiyama tana kuma yayewa bawa duhun ranar alkiyama ranar alkiyama duhu ne babu abin da zai haskaka maka gabanka in ban da ka. yes yas'a nuruhum bi aimanihim ko baina aidihim ko Allah maɗaukakin sarki ce hasken su zai ringa mai wucewa a gaban suna mai biye da shi warawar dolabi fi kitabil kuna wal ansab wal asma imamu dolabi ya rawaitu a cikin littafin alkuna wal asma' an abi nuhin al daga abu nuhin al-ansari kala ce waka hariqun fi baitin fihi ali ibn hussein wata rana an yi gobara a wani gida da akwai ali ibn hussein a ciki yana ciki wa sajidun yana cikin sujjada faja'alu na lahu ya ibn nar suna cewa jikan manzan Allah wuta wuta wuta yabna rasulallah yabna rasulillahi nara annara jikan manzon Allah gidan ya kama da wuta fama rafa'a ra'asahu hatta utfiat bai daga kansu ba bai daga kansa ba yana cikin sujada ko kula su bai yi ba hatta utfiat har mutane suka ta wato gudunmawa don ƙoƙarin sun kashe wutar har aka kashe ta faƙin lahu aka ce masa mallazi alhaka anha ya ce aka ce masa menene ya ɗauke maka hankali gaba ɗaya ma kai baka damu da zafin wutar ba ƙala sai ce alhatni anha narul ukhra ya ce ɗaya wutar ne ta ɗauke min hankali nake ƙoƙarin na kyautata ibada ta na yi wa allah bauta don kada na gamu da wato ƙunarta da wannan ne wasu suka ɗauka cewa wai sharifai wuta ba ta min ba ta cinsu ba wanda ya ce wuta ba ta cin eh, sharifai dangin manzan Allah sallallahu tabbat da abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba ko sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب Allah ya faɗa cewa cikin su ta bai tabbat yada cewa wani cikin zuriyar manzon Allah Abu Lahabin zai sha wuta ko Abu Jahil dan wuta ne kuma dan wuta ba dan wuta ne wani zai ce to yayin mutum ya musulunta wa ya faɗa ba za ka yi ƙari a cikin musulunci ba sai akwai dalili cikin alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan an ce wutar ta kona ba ta kona shi ba cewa kai shi bautar Allah ya me ya damu da ita ba sani ba ko ku mutanen birni kun san da haka amma dai da ce daga karkara na fito eh, na san cewa a wasu garuruwa har akwai gidajen mai sharifai wani lokaci eh, idan ana wuta ko malam ko kai ma sharifi ne na san a garin ku Kano akwai unguwar sharifai ko ba haka ba ya kamata mutane su tsoron Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dan Allah ya tsine mutumin da ya danganta me kansa zuwa ga galibi masu cewa su sharifai ne a Najeriya musamman waɗanda suka fito daga Kano ko na kira Kano ne saboda nan ne akwai sharifan da yawa eh duk wani sharifi zaka samu asalinsa daga me daga Kano ne to shi sa bari mu caccako daga can suna danganta kansu zuwa ga almaghili wani shahararren malami da ya zo daga <clears throat> yankin eh, mali tombakto ko wanda sarkin kano muhammad rumfa ya sanya shi ya tsara masa yadda ake gudanar da mulki da sarauta a musulunci ya tsara masa wasu tsare-tsare da har yanzu sarautar kano tana mai tana kai ne wanda irin masu wato sarautar nan a cewa ne wali wane sa'i a ce wane kaza kaza kaza kaza suna da asali a mai a musulunci kana jin sa'i ka san mai tara mai mai tara zakka ne kana jin barde ka san mai harkan yaƙi ne kana jin barade ka ji mai. sarkin dawaki ma duk akwai yana da ya tsara masa amma ko da ce yanzu an yi kare-kare a cikin harkar salautar ko ba haka ba kuma ba ma wato takana ba yanzu idan salautun suka kare in an gama sa shatima an gama sa sarkin dawaki da mai tuta da mara tuta da wali da matawalle sai a ringa kwasowa wasu salatu waɗanda suke ba ma ba su da alaka da me da musulunci wanda shekul islam ibn ibn fodio a cikin littafin bayanul bid'a yake maganar cewa bai halatta musulmai su dinga sa sunan salakunan da ba na ba na musulunci ba sai ce kamar sarkin yara kamar galadima wannan fa a cikin littafin shehu usman dan fode ne ba ni na faɗa ba wato dai ina so na komar da mu zuwa ga asalin tsarin salautun shi magili shi ya shirya ya zauna a kano kuma akwai sauran mai waɗanda akwai sauran tsatsansa sauran tsatsansa su ne suke cewa su ne mai sharifai yayin da in ka koma tarihin magili da littafan da suka yi rubutu akan tarihin shi abdurrahman magili babu guri ɗaya da ya ce shi sharifi ne babu guri ɗaya da ya ce shi jikan manzon allah sallallahu alaihi wasallama ne illa iyaka babban malami ne shi da ya zo ya yi da'awa ya kuma tsara gudanar da salautar kano a zamanin sarkin kano muhammad rumfa bisa tsarin musulunci ana ƙasa da mu kenan tunda kun san muna toron kocewa suyuti ya zo yankin katsina ya zo yankin arewacin najeriya rahman al ya zo tabbas duka sun zo tarihi ya tabbatar cewa sun zo amma ba wanda ke da alaka da sarautar hausa musamman sarautar kano kama abdurrahman al-maghini danginsa ake cewa su ne sharifai kuma sai aka ce sharifai dangin manzan allah shi kuma uban tafiyar baya cewa shi dangin mai manzon allah ne akwai sarautar su a kabilar su wangarawa kowa ne ba ya eh, mutanen mali mutanen da zuwan da suka yi duk abu ne wanda a rubuta a a tarihi ko tarihinsa saboda haka yan uwana mu da wannan zance cewa wai dan ka cewa mutum sharifi a Najeriya wai shi dangin me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har mutum ya ringa wani turan ko ko ina goyi kuma aka yi wuta wannan kissar da Imam biyu ya kawo cikin littafin Al-Kuna wal Asma ita ce dalilin da wasu ke tsammanin cewa sharifai suna shiga wuta wuta kuma ba ta kun ga dai abin da Ali ibn Hussein Abidi ne ya faru da shi shi shiga yayi wani lokaci ma za ka ji ana gobara ana jiran ba za a afka ba su dole sai me sai sharifai sun zo wani ma ya kan zo da wani abu ne sai ya dan jefa wai sai ya kashe wutar akwai tsafe-tsafe da mai da suke yi eh, shekul islam ibn taimiyya ya faɗi wasu abubuwa da wasu suke a zamanin sa an samu wasu da suke da awar walittaka daga cikin abin da suke faɗa cewa eh, zai gwada cewa walicinsu gaskiya ne suna shiga mai wuta shekul islam ya gano dabar garin dabar garin ya ce to shikenan ya yadda shi ma zai shiga wutar amma da su da shi su je su yi su wanka in suke yi wanka duka a shiga wutar saboda a cikin dangin irin yaukiya abubuwa masu yauƙi akwai abin da in ka shafa a hannunka za ka yi ɗaukar mai garwashi ba sai kai shi ba ne ba to wa irin walicin karya ne sai su sha ruwa jikin sai su shiga wuta sai a gaba ta kona su ba ko babu alama sun ji zafi sai su yi wa mutane rufa'ida a kan cewa su waliye ne sai ya ce aje a wanka kamar yadda an taba samun irin wannan irin mutane ba duhu ana cikin ba duhu sai shekul islam ya karanta ayatul kursi yana shiga yana gwada kamar yana shiga ta tsuliyan jaki ya fito ta bakin ko yana ta ashe shi yana shiga ta karkashi ne yana fito ta me ta gaban an karanta masa ayatul kursi an karya masa makarinsa sau da aka shi bai sani ba mutane su ayyar idan su duya mai ya buɗe su kalar dolabi imamun dolabi sai ce sami <clears throat> samitu abdullahi ibn ahmad ibn muhammad na ji abdullahi ibn ahmad ibn muhammad dan gidan imamu ahmad yana cewa samitu abi na naji babana <clears throat> وذكر رادا أبا نوح قال كان عاقلا من الرجال عاقلا شي ونن أبو نوح الأنصاري marawacin wannan zance ya ce lalle mutum ne cikakken mutum ne cikakken mutum ne bai hankali mata zai sanata talatin wa wakila wa kila gaira zalika rahmatullahi rahmatan wasi'a عرف الإمام علي بن الحسين رحمه الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف كنا عرف الإمام علي بن الحسين رحمه الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلهم مثل آبائه وننجيك نا علي بن أبي طالب دا حسين يا سن درجة دا كيمة دا متنشن sahabban manzon Allah kamar yadda iyayensa suka san darajarsu da mutuncinsu wa humul ladina nasarul islam ya san cewa su ne waɗanda suka ba da gudunmawa wajen ci gaban musulunci kamar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin alkur'ani huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina da ta tagomashi da taimakon Allah ne Allah ya taimake ka har addinin naka da ka zo da shi yazo yazo yanda yake yanzu da kuma gudunmawa da waɗannan mutane suka bayar wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah su ne waɗanda suka yi jihadi suka yi gwagwarmaya da dukiyarsu da kawunansu don ɗaga kalmar Allah fa fi tarihi dimashq a cikin littafin tarihi dimashq na ibnu asakir ahlus sunna ba mu da littafi mai girma mafi girma littafi a gurinmu shine littafin mafi girma ba ba mafi nagarta ba ko inganci ba ah, babu kamar littafin tarihu dimashq kutubu tawarikh wato wasu littafai ne da ake tsara su a wani tsari yanzu misali in nace tarihu bauchi abin da zan yi shine duk malamin da ya shigo garin bauchi tsawon tarihin bauchi tun daga yakun bauchi sai ce a shekara ta kaza akwai malam wane wane wane wane ya shigo garin bauchi sai yanzu ce shi malam wane din nan yana da almajirai suwa ne yana da ɗalibai suwa ne a garin bauchi da wajen bauchi sannan ga abin da malamai suka faɗa a kansa na yabo ko fallasa sannan kuma ga ruwayoyin wannan malami sai yin sako wani malamin kuma har iya shekarun da wato wannan gari ya yi daga farkon karatu da haɓakar ilimi a wannan gari zuwa mai zuwa lokacin da marubuci littafin ya rubuta to za a ga fitattun masana sun yi wa garuruwansu haka saboda kun san ladabin ilimi shine ka fara sanin malaman garinku da waɗanda suke harka da ilimi a garinku gabanin ka je zuwa ga wani gari kamar da suɗi ke bada cikin alfiya وصحح النية ثم استعملي مكارم الأخلاق ثم حصلي من أهل بلدك العلي فالألي ثم البلاد ارهل ولا تصحلي cewa bayan ka kyautata niyyarka sai ka fara neman karatu a gurin malaman garinku su ɗin ma kuma wanda ya fi haɗuwa da turewa, shi za ka fara da shi gabanin ka zo wanda lallabawa ake in ka kammala da malaman garinku thumma albiladar hal wadda ta sahali kada kuma ka tsaya a gida sai ka mai shiga wato duniya wajen nemo mai neman karatu akwai irin waɗannan littafai kamar tarihu bagdad na khatibul bagdadi tarihu dimashq na ibnu asakir tarihu makka tarihu jirjan gas nan dai ففي تاريخ دمشق عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه daga babansa ali ibn hussein kala ce kadimal madina ta kaumun min ahalil iraq wasu mutane daga cikin mutanen iraki waɗanda shi a ta yi yawa tun a wancan zamani dama kamar da na sha faɗa muku cewa manzon allah sallallahu ya faɗa cikin hadisin da imam muslim ya rawaita cewa fitintunu za su ringa zuwa wa musulunci ne ta wannan me ta wannan yanki manzon allah sallallahu alaihi yake cewa yake cewa alfitnatu hahuna alfitnatu hahuna alfitnatu hahuna sau uku manzon Allah na cewa fitina ta nan ne fitina za ta zo ta nan ne fitina za ta zo ta nan ne wa ashara bi nahu bi yadihi nahwa al-mashriqi ya gwada wato gabar da me da garin Madina a wasu ruwayoyi manzon Allah ke cewa daga Najd ne Najd sunan wani yanki ne wanda akwai shi a gurare daban-daban kaga yanzu kace gwaram akwai aboci ko akwai a misau akwai a kano in ka ce alƙalairi akwai alƙalairin bauchi akwai alƙalairin mai disina akwai ilela a mai a bauchi akwai ilela a mai a sokoto to don ka ce ilela ko ka ce zandam akwai a can akwai a nan ko ko ka ce misali nasarawa akwai a garuruwa daban da gurare daban daban su nasarawa to yana bukatan ka ce wanne ne saboda muhammad ibn abdul wahab marubuci littafin kitabu tauhid shi ma sunan yankin su najdu ne saboda aka sai wasu suke daukan waɗannan hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi ya ce kahon shedan fitina da balbalin bala'i za su dinga zuwa musulmai ta mai ta yankin najdu ne sai suka ce shi ne wannan mutumin da ake nufi bayan garinsu kuma shi garinsu yana mai yana arewacin garin mai madina ne shi ko manzon Allah sallallahu alaihi bayan ya kira ya ce ya gwada gabar ashe ba wannan garin yake nufi ba yana nufin wancan yaqutul hamawi a cikin littafin mu'jamul buldan shi ma wani rubutu ne a gurin malaman hadisi shine littafin da zaka tsara su misali kace mu'jamul buldan yana faɗan garuruwa locations su da su da garin da suke kama da juna da milamilai da kilometers da ke tsakanin gari da gari da wasu gurare da a da amma yanzu sun dawo guri kaza kawai wannan an yi ne saboda aiwa musulunci hidima shi ma ya ce najidu akwai najidu akai kaza akwai najidu ya ce akwai najidu da yawa ya ce akwai najidul iraqi najidul ajam kenan akwai najidul arab wanda ita ne ta me ta yanzu yadda ake ce mata yankin kasim arar saka abuna fawaid buraida unaiza nan ake kiransu mai najidu yanzu har yankin riyad duka sunan gurin mai najd ne balle ma yan wana imam tabarani a cikin mu'jamul kabir ya zo da ruwaya gariya a fili cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce shi dan zai fito daga iraki ne in ka lura duk wata fitina duk wani bala'i duk wata bid'a ta fito daga yankin ne sufanci daga gurin ne khawarij daga gurin ne shi'a daga gurin ne ƙadariya daga gurin ne murji'a daga gurin ne dujal mata nan zai fito don manzon Allah sallallahu ya ce zai fito a yankin khurasan kuma za a samu mutane dubu saba'in su su shi a wannan yanki au kama kala sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yankin in aka ce iraq dama biyu ne akwai iraqul ajam da iraqul arab iraqul arab shine yankin bagdad iraqul ajam shine yankin iran da wani yanki na pakistan da wani na bulchistan kenan da wani yanki na na afghanistan guri ne wanda akwai malamai akwai wato abqariye a gurin amma kuma kamar guri ne wanda kuma kamar da ya haifar da su imam bukhari imam muslim imam nasa'i imam tirmidhi duk a ta yankin yan wannan yankin ne hakan nan kuma waɗanda aka samu waɗanda su kuma suka yi wa musulunci wato illa sun mata wannan yankin ne yanki ne wanda yake akwai na ci akwai me akwai na zubarwa me ya kama wannan karatun an muhammad ya ce kadima almadina ta kawo min ahalil iraq fajalasu ilayya ya ce sai suka suka zauna a gurina فذكروا أبا بكر وعمر فصموا فصمصوا منهما sai da suka ambaci sai na abakar da umar sai suka sassoke su thumma ibtakaru fi Uthman amma da suka zo kan sayyidina Usman sai zamto cewa shi nasa zagin ma daban ne fa qultu lahum sai shi Ali ibn Husayn ya ce musu akhbiruni antum min al-muhajirin al-awwalin alladhina qala Allahu fihim ina tambayar ku wai kan ku dinnan kuna cikin al-muhajirun al-awwaluna wanda suka hijira na farko wanda Allah ya ce a kansu للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الله دي مغانا أكان فيئو إلن دوكير نند أكي سامو wacce ba tare da an buga an yaƙi ba sai Allah ci dama ga taswana ne jama'a fa Allahu ala rasulihi فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير سألت للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم آمين للفقراء المهاجر وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqab sai Allah ta lil fuqara'il muhajirin wannan harkan ganimar musulunci dama ga waɗannan suke ta cancanta waɗannan su waɗanda suka talaka na talaka wannan mabukata almuhajirin wanda suka yi hijira alladhina ukhrijo min diyarihim wanda aka bi fitar da su da karfin tsiya daga gidajen su wa amwalihim aka kwace musu dukiyoyin su yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wanda suke neman yaddar Allah da neman amincewar Allah wa yansuruna Allah wa rasula suna ba da gudunmawa wajen taimakon addinin Allah da addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ulaika humus sadiquna waɗannan su ne me masu gaskiya sai ce kuna cikinsu ƙaru suka ce lasna min humbama cikinsu ƙultu sai na sake ce musu wa an tumin lalzina ƙarar allahu fihim shin kuna cikin waɗanda allah ya ce wallazi na tabawa udara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walauka kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun nan kuma ya ne Allah yayi wa waɗanda suka tari muhajirai ko suka girmama su suka darjanta su suka mutunta su goma suka fifita su akan me akan akan su akan akan iyalansu ko da kuwa za su shiga kunci amma ba su ba su damu ba Allah ya ce su ne waɗannan masu waɗannan me wa man yuqashu shuha nafsi fa ulaika humul muflihun sai ce kuna cikin su qalu sai suka ce lasna min waɗannan ma ba ma cikin su ce sun san ba sa cikin muhajirai ba sa cikin me lansarawa qala sai ce amma antum faqad tabarra'tum min al fariqayn ku dinnan duk da kanku kun ce ba ku cikin waɗancan an takunu minhum wa ana ushidu annakum lastum min alfirqati thalitha na san ni kuma tunda na san ku da kan kun ce ba cikin biyu ni kuma badan baku ku tabbacin ba ku cikin wato tawaga ta uku domin tawagar musulmai Allah ya kasa su kashi nawa kashi uku akwai muhajirai akwai lansarawa su ne sahabbai a zamanin mai manzon Allah sai kuma yan baya wannan ya hada da tabi'ai da tabi'u tabi'ina har zuwa yau su kuma Allah ce wallazina tabi ba sa cikin ba kwa cikin wallazina tabawu dara wal imana ko yace na kuma tabbata ba kwa cikin wallazina ja'u min ba'adihim waɗanda suka zo daga baya in aka ce baya tun daga tabi'a har zuwa yau yaquluna rabbana na filana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani waɗanda su dinga cewa ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma yan uwanmu da suka rigaye mu da imanin wala taj'al fi qulubina ghillan ya Allah kada ka sa wata ƙyashi wani mugunta wani ƙeta wani hikudu a cikin zukatanmu kanwa kan waɗanda sun kai imani kullum aka ce waɗanda sun kai imani suwa za su fara shiga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rabbana innaka ra'ufur rahim ya Allah ubangijinmu kai ne ra'uf mai tausayi rahim mai rahama ku mu'anni sai ku tashi ku bani guri la qarraba Allah durakum bil فإنكم مستهزئون بالإسلام ولستم من أهله كتاش قبان guri kada Allah ya sa wato a yi gida kusa da gidanku kada Allah ya karato da ku kusa da mu waɗannan ku dama wato kawai wasa kuke da musuluncin kun mai da musuluncin siyasa ne kamar da na yau ma sun mai da musuluncin me siyasa ne kawai a tada hayaniya waɗanda ba su da karatun addini sai a musu wayo sai a musu bulayi sai a wato wasa da kwakwalwarsu sai a gwada musu kamar su ake ana kan me ana kan gaskiya kamar muni masu tsayawa a kan me kara martaba darajar musulmai ashe wannan hali nasu da ɗabi'a nasu tuntuni magabata cikin mu kuma waɗanda suke da alaƙa da iyalan gidan manzon Allah sallallahu sun gano su fa innakum mustahabi'una bil islam wa min ahlihi ba kwa cikin wato uh, mabiya musuluncin ba kwa cikin musulmai na gaskiya yan uwa <clears throat> nan za mu dakata kan wannan gaba da malam ya ambata mana yadda malami wanda yake masani kuma mai adalci yadda ba za ka ji wani zance a bakinsa ba sai gaskiya baya bin san zuciyarsa yana bin abin da ya zo daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne da abin da sahabbansa suka rawaito da abin da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu a kai kamar imam Ali ibn Hussein Zain al-Abidin wanda kuma a kan tarihin wannan bawan Allah ne muka yada zango sai muka bar asalin jigon karatunmu wanda in Allah kai mu sati na gaba ma za mu karasa tarihin wannan mutumi da kuma tarihin wato imam abi ja'far muhammad ibnu ali al-baqir dan shi kenan limamin shi'a na biyar amma gabanin wannan lokaci subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh